Premier Radio. kwana bakwai kenan daidai da faruwar wani ibtila'i na kisan wata baiwa Allah mai suna Rukayya Mustapha mai shekaru ashirin da da haihuwa har cikin gidanta a unguwar Danbare da ke karamar hukumar Gwale a nan Kano. Al'amarin ya faru ne ranar Asabar Sha biyu ga watan Fabrairun wannan shekara da muke ciki inda waɗansu mutane da kawo yanzu ba a kai ga tantance ko su wane ne ba suka shiga gidan wani mutum mai suna Jamil Abdulkadir wanda shine mijin marigayiyar kuma suka yi mata kisan gilla ta hanyar ji mata rauni a kanta da abin da ake hasashen taɓarya ce daga bisani wadda ta yi mata wanka ta shaida cewa akwai sukan wuka har guri biyu a wuya da kan marigayiyar marigayiyar Rukayya mustapha yar asalin unguwar madatai da ke karamar hukumar dala a cikin birnin kano ta auri Jamilu abdulkadir ɗan kasuwa a kantin kwari da ke nan kano kuma ɗan asalin garin ɗan shayi da ke karamar hukumar rimin gado shekaru biyar da suka gabata kuma allah ya azurta su da 'ya'ya biyu anwar mai shekaru uku da amina mai shekara ɗaya da rabi yaran da ke tare da mahaifiyarsu lokacin da wannan al'amari ya faru sun tsira da raunuka a jikinsu da kansu kansu bayan da su ma waɗannan 'yan ta'adda suka yi ƙoƙarin hallaka su. Malam Jamilu Abubakar shine mai gidan marigayiyar kuma ya yi mini ƙarin haske kan yadda ya ci karo da wannan mummunan labari mai tada hankali a wannan rana ta Asabar. To na dawo daga kasuwa na biya gidanmu mun gaisa na yi sallan magariba na yi isha daga nan sai na tunkaro gida. Mun yi alkawari da ita akwai abin da zan siyo mata dan Allah kada in manta to na kira ta na kira ta kuma na juyar ta a kashi hakan kuma ya bani mamaki da jin haka saboda wayarta ba ta saba zama a kashe ba ko yaushe, domin muna samun wuta a kai-a kai. tun daga sannan kuma nake mamakin me ya faru na ji wayarta a kashe haka dai na shiga na siyo mata abin da zan siyo mata na taho gida ina zuwa gida har na zo gida ni ban ga wata alama cewa wai wani abu yana faruwa ba sai bayan da na buɗe gida na iske su a cikin jini Jamilu ya ce yana fargabar rayuwarsa da ta iyalinsa na cikin haɗari ganin cewa har yanzu jami'an tsaro ba su kai ga gano hakikanin waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba. Magidancin ya kuma yi kira ga gwamnan Kano da hukumar 'yan sanda kan su riɓanya ƙoƙarinsu don ganin cewa an gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Ina kira ga kwamishinan 'yan sanda da su ƙara ƙaimi don tabbatar da gano waɗannan masu laifi. duk da akan wanda suke yi saboda ina cikin firgici da kuma razani na rashin gano waɗanda suka aikata wannan laifin kullum sai in dinga gani kamar nema bibiya ta ake yi. Na kai ziyara gani da ido a asibitin da 'ya'yan marigayi yake kwance suna ci gaba da karɓar magani. Abin dai abin tausayi. Amina 'yar shekara ɗaya da rabi tana ci gaba da murmurewa daga dukan da aka yi mata amma fuskarta na cike da alhinin rabuwa da mahaifiyarta. Wataƙila ma tana son bamu labarin abin da ta gani a wannan rana amma babu baki ko wayan yadda za ta zayyana mana yadda al'amarin ya faru. Anwar mai shekaru uku da ke zama yaya ga Amina shi ma dai bai fiye magana ba sai dai kuka kuma kiwuya wata ba za ta rasa nasaba da firgicin da ya gani ba abba mustapha kani ne uwa ɗaya uba ɗaya ga marigayiyar wadda ke cika kwana bakwai da rasuwa ya shaida mana yadda suka ji da wannan jarabawa da allah ya kaddara musu to mu dai har yanzu halin da muke cikin muna cikin hali na musamman lokacin da muka tuna abubuwan da take mana tara rayi ko kuma yadda muke kallon 'ya'yanta yadda muka kalli 'ya'yanta musamman 'ya'yan nata yanzu suna cikin asibiti duk jikin nasu dai kawai an zalunci ce mu dai kawai sai dai mu ce Allah ya saka mana to mu dai kira da zamu yi gwamnan jihar Kano ya dubi girman Allah ya duba ya taimaka a dubon mana mu da mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano duk wani wanda yake da hannu da zai iya neman mana mu akan wannan zalunci da aka yi mana domin ku an zalunce mu. Ita ma Aisha Usaini ya ce ga mahaifiyar marigayiyar tana da wannan roƙo ga mahukunta. Ni ce yar mahaifiyar wannan yarinya ina roƙon gwamnati da kwamishinan 'yan sanda sanda ta bi mana haƙƙin wannan cuta da aka mana muna cikin alhinin rashin wannan yarinya tamu tana cikin gidan aurenta wannan abu ya je ya auka mata ga 'ya'yanta ɗaya 'yan shekara uku ɗaya watan ta goma sha takwas aka mana wannan aika-aika ubangiji ya bayyana wanda suka mana wannan aika-aika domin jin gabar da aka kwana kan wannan batu a binciken da hukumar 'yan sanda ke gabatarwa na tantabi mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ta jihar kano sp abdullahi kiyawa ya kuma yi mini karin bayani kamar haka sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar kano kamar yadda na faɗa a baya na sanarwa da wato fara gudanar da bincike yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp sama'ila sha'ibu duka sai ya sa an dawo da wannan korafi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai bangaren kisan kai wanda yanzu haka jami'an 'yan sanda an fa duka wajen bincike abin da zamu nema wuri a wuri ma shine a taya mu da zuwa domin ganin cewa duk yadda ta wato wannan rashin imani rashin tausayi sun zo hannun hukuma kuma an yi abin da ya kamata don gurfanar da su a gaban kotu da ma musu hukunci wannan abu ne da ake gudanar da bincike kuma komai ake faɗa ana gudanar da bincike. Yanzu dai idanu sun koma kan hukumomin tsaro don ganin irin kokarin da za su yi wurin tabbatar da cewa an gano tare da hukunta masu wannan laifi tare da kare faruwar irin wannan a gaba ta hanyar samar da cikakken tsaro a irin waɗannan sabbin unguwanni. Kabir Bello Tukur, Premier Radio. Premier Radio. Nagari na kuwa.